jama'a assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin sashen hausa na muryar amurka da tashan alfa radio mai suna da dangari sunana abdulmugis idi kotoko a cikin shirinmu na yau za mu tattaunawa ne tare da sarkin zango na jihar ashanti sultan umar faruk to jama'a ku biyo mu a sannu don jin yadda tattaunawar mu ta kaya zango ne da aka fara kafawa cikin kumashi shine tsohon ramin kura an yi zango daga zangon tuni an yi zangon madugu amma inda muka tashi muka iske shine zangon nan ramin kura yana nan cikin birnin kumashi ba wannan zangon nan kuma na ji takaice an zama shekaru masu yawa domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan kasar in ka koma baya ka duba haka za su samu wurin shekara ɗari biyar ke yanzu haka mun kafa ma tubalin bikin wannan an fara ana na ana yi kadan kadan an kamin mu zo mu gama mu babban bikin baki daya a tarihin ce ka duba hausawa sun jima cikin wannan kasa kwarai kwarai kuma nan unguwan da ake ce maramin kura lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba don sun zo lokacin shi a nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi to shi da tun ganin sai su gudu to shi abin da ya sa wurin har ila ya saura ba wani kabila da ke wurin shi ya mu musulmai ko kuma hausawa ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma suwa suka kafa wannan zango Eh, zango dai wanda kamar kan da na faɗi da farko ne zango dai na ƙasan gane baki ɗaya hausawa suka kafa don ka koma ma ka duba kalma zango ai hausa saboda hausawa suka kafa zango a gane baki ɗaya wani kabilu suka fi yawa eh, wanda muke magana kan shiga kamar yalwa da ramin kura hausawa suka fi yawa su ne ke da yawa cikin anguwan kwarai da gaske sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna ɗaya ɗaya wurin goma sha bakwai kanun ni an yi sarakuna wurin goma sha shida ni ne na sha bakwai ko ne martaba zai yi karanto mana sunayensu eh kwarar kuwa da farko dai ina jin an yi sarkin zango dubu ya yi sarauta alif ɗari takwas da saba'in shi kuma bayan shi aka yi sarkin zango malam tuni shi ma ya sarauta dubu da ɗari takwas da tamanin sa'an aka yi sarkin zango mamman mai gida shi ma ya yi sarautar zango 1896 bayan shi ne turawa suka zo da su zo suka zo kuma da sojoji daga Najeriya sojoji da suka zo da shi da kuma duka Hausawa ne suka zo suna son su yaƙi a shanti kamin su zo sun samu labari akwai Hausawa nan kasar abin da sa suka nuna Hausawa ke saboda communication tsakanin su yi sauki suka zo suka yi kuma suka dace da suka dace ne lokacin kuma babban birnin ƙasar Ghana Cape Coast suna wurin shi suka zo suka sauke sarkin da ke kai da suka nada sabon sarki shine malam gardi an nada shi 1900 shekara biyu kawai ya yi ba ya mutu kan sarauta ba shi da kanshi ya nema a koma da shi baraksin soja don ya fi jin daɗin wani ne limamin soja ya koma wurin aka zo aka nada malam mai gida shi ma an nada shi alif tara da uku ya yi shekara biyu kan kujera bayan shi ne aka zo aka naɗa malam usman mai kumashi abin da sa ake cewa mai kuma shi don shine wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa ya yi shekara goma sha hudu ya hau alif dari tara da biyar Allah ya kiransa alif dari tara da sha tara a shekara goma sha hudu ke kenan bayan shi aka zo aka yi malam sallau an naɗa shi alif dari tara da sha tara wani sarauta ya yi ƙarfi sosai ba irin na malam sallau ba ko lokacin ko su 'yan ƙasan ma a da kansu suna karkashin shi domin lokacin turawa sun ba shi tuta an ba shi tuta da akwai tutan gaban fadan munga to da za a gyara titi ne aka fi da shi ina cikin dole kuma akwai tuta yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi sarka amma bai wuce wata shida wata shida yake iya sa mutum sarka amma in ya fi haka nan shari'a je da shi kan wurin hukuma su masu da. mai martaba bambanta nan unguwar ramin kura da sauran unguwannin zango Abin da ya bambanta unguwar ramin kura da sauran zangonnai akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan kuma shi a lokacin shine kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar ramin kura ina jin mayanka ma da ake harakan sayar da dabbobi nan unguwan yake sa'an nan maɗinka na sutura na hausawa nan ake yi sa'annan akwai kuma 'yan koli masu sayar da kayan kayan dabbobi kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba duka ruwansu in sarauta ko ramin kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi eh to waka dai ina jin ba shi amma tarihin ramin kura da kaji ana cewa ramin kura ai ka san ramin kura ba kowa ke iya shiga ba dalilin da yasa ake cewa ramin kura yanda Hausawa suka zo suka mamaye wurin su daga su shi su shi yasa suka sa murin ramin kura wani irin kalubale ake fuskanta eh, kalubale da ake fuskanta dai a nan kasan Ghana kamar ta mu Hausawa eh, shine har yanzu waɗansu na duban mu kamar baki a Ghana kuma mu ba baki ba ne domin kundin tsarin mulkin ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da ghana ta samu yanci a ƙasar nan kai ka zama ɗan ghana dole ne wannan to mu ko yawancin mu an haife mu ma tun ba ghana tun ana gulkus aka haife mu amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai iya tsayawa ce min ni ba ko amma akwai waɗansu mu da suka je wani wurin yin wani takarda ko na abu ana tuhuman su haka nan saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu a gyara muna shi a san mu ma mutanen ne, kamar yadda kowa yake domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Najeriya a Katsina ya zo nan ya zauna ya da mata da ɗan shi ɗaya ya auri kuma mutumiyar Ghana aka haifi babana babana kuma ya aure mutumiyar gana aka haife ni don ni na nan ga mahaifiyata bagwanja ne babana ba haushe saboda an ce min ni ba ganiyan ba ne eh kuma gane kuma in ka koma tarihin gane uwa ake bi tun da umma na babban ni ma dan gane amma wa'in suna nan har ila yau suna ruwan mu baki saboda shi gwamnati muke so ne ko kan ne taka mu wannan abu biriki inda mu duka za mu zauna lafiya lanawa hausawa suna kowa kamar cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na ghana a matsayinka na sarkin zango shin kana da wannan labari in kana da shi wani mataki ka dauka game da lamarin e kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa ya ce ya duba ya muna kuma shi nan har ila yau ne ba kuma ga kuma sabon shugaban kasa ya zo to ina kira gare shi tun da lokacin shiga shi ya muna ministry na zango to ya kamata ya duba in mu ba ganiyan su bane mu baki ne nan ai ba a yi muna ministry tunda an ministry to a tabbatar da mu kuma ganiyan ne kamar yadda kowa ya to ma saurare a nan za mu dasa aya sai kuma wani sabon mako za mu kawo muku sabon shiri yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryan amurka da na tashan alfa radio Abdul Mugis Idi Kwatakwane ke sallama da ku daga birnin Kumasi a kasance lafiya.